To jama'a salamu alaikum. To jama'a mun ji labari an ce ya sabko da dumudumin shi cewa wato ƙasar Nijar da Mali da Burkina wato mun yi ban kwana da sai dai yawo. Wannan magana ta mamu daɗi wannan labari ya mu daɗi. Bi ma'ana sai dai yawo yanzu ba mu ba su wato mu muna sama su suna ƙasa. Hanya jirgi daban wato ta mota daban. An yi to an yi diskurin mai ƙwari cewa wa'annan mutane ba mu ba su mun yi hand over don haka yanzu al'amari ya rage daga gare ku ku shugabannin sai dai yawo yanzu tashi hankali sai dai ya koma da ku da al'ummar ku idan sun ga dama su muku bore idan sun ga dama kuma su yaƙe ku wannan kuma al'amari ku ya shafa ba abin da ya shahe mu yanzu abu ɗaya rage mu shine kawai muna nan muna jiran dako yaushe ne za a buga mana sababbin kuɗi wato a buga su kuma akan ilimi yanda idan aka buga su za su yi bala'in ƙarfi sannan kuma mu zo mu kuma mu ƙara zaman jiran ku dan dole za ku cewa ku zo ku yi ambaliya a ƙasashenmu kar muke kallon ku yanzu magana ta riga ta ƙare yanzu wato an riga an yi walƙiya wato an ga kowa ta faru ta ƙare ba magana sasanci ba magana sulhu ba magana muna cikin sai dai yawo ba magana wani takunkumi yanzu an riga an sa igiya an yanke wannan alaƙa babu ita idan muka ga dama yanzu Nijar za mu iya cewa in za ka shigo ƙasar mu sai ka yi biza idan muka ga dama haka za mu ba abin da ya dame mu in kuna so kuma ku ce sai an yi biza Allah so wanda yake da abin saye shi zai nemi wani amma kasashe guda uku suna nan yanzu sun yi sude yanzu mun narke mun zama abu daya kuma ku jira ku gani da ikon Allah ko muna ko muna raye ko ba ma raye shekara goma wato sai mun zama abin misali da karfin Allah wannan shine zai ba gwamnatin mu cewa ta gane cewa wato yanzu ta dogara ga Allah ta dogara ga kanta yanzu ginin ƙasa kawai zami sannan kuma duk wanda ya ce zai shigo mu ko a dama ko a hagum ko daidai ko ba daidai ba ko a kuskure ko a rashin kuskure mutum zai gane bai da wayo da karfin Allah yanzu ga ƙasar Faransa nan Ubangiji Allah ya sanyo su gaba ga sunan su ma sun ɗaiɗaice ga sunan wurin Emmanuel Macron ya gudu ya bar ƙasai 'yan ƙasa sun yi cincirundo wato hanyoyi ko ina an rufe ana yi ta kone-kone. cewa emmanuel macron sai ya bar musu mulki ba dan komai ba saboda suna fama da fatara da yunwa magana ce wannan wadda ba su a hiddota to amma magana ta riga ta fito wato ma'aikata suna ta aiki babu cikakken albashi ba kuɗi dama ƙasar Nijar ce suke zuwa su ibi iranian ɗinmu su ɗauka sai su kai sai su saida wato sai su ɗauki abinda suke so su bamu sauran sai su kai wato kasarsu su kai wato kudaden aljihun ƙasarsu. to da Allah ya riga ya zo ta, su yanzu ga sunan wurin ba su da ko sisin kwabo sai fa kuma ma ta turne yanzu kawai iya kasashen mu take yawo kahin ita ma wato mu zo mu ida kunna mata wuta mu bar muku ku. yanzu ƙasar faransa a ce wai yanzu ma'aikatan gwamnati har sun zo sun fara cincirundo har sun zo sun fara kone-kone sun fito an cika gari emmanuel macron ka gudu ka bar ƙasa saboda kayan kunya 'yan ƙasar ka ba wato ba iya biyan su albashi suna kwana da yunwa wato sun ce sai ka sauka ka bar mulki yanzu ka gudu ka tahi wato waccan ƙasa wadda ake ce ma land ko shine haka turo message kake cewa wato a samu a yi sulhu da 'yan ƙasar ka cewa idan ba a yi sulhu ba ka ce nan da ranar 31 abril le 31 abril ka ce idan wato aka kasa gane idan aka kasa gane wato 'yan ƙasa aka kasa gane gaban nasu wato za ka yi marabus za ka shida aka mulkinka to wallahi kaɗan ko gani a haka za ku ci gaba da ɗaiɗaicewa wannan wa wa'anda suka kai ƙololuwa kenan wato a wajen zalunci ƙasa faransa to saura karnukan naku sai dai yawo ƙasashen su ma wa'ancan wanda suka ɗarme muku baya kuma a haka za ku karewa a ɗaiɗaice maciyatan banza maciyatan woyi gashi nan yanzu imarai makuran kasa yan kasar ka suna ta zagin ka suna cewa tunda ake ba a taba kayan kunya ba a ce a nahiyar turai yan kasa su hito su ayyana su ce suna da yunwa ba a biyan su albashi wannan kayan kunyar da miye kama to haka za ku karewa a wulakance da karfin Allah to fa jama'a labari da dumi-dumin shi a yanzu yanzu nan muka samu labarin cewa kungiyar IS wato Mali Burkina Faso da kuma Niger sun fice daga cikin kungiyar ECOWAS kuma tabbas haka ne ba shi ta shi ta bane a gidan rediyo na ƙasa na Niger misalin 14 su suka hitar da bayanai shi kuma na ƙasar Mali da na Burkina Faso 13 suka fitar da bayanai inda suka hito suka yi jawabi saman gidan rediyo na ƙasa na kowanne ƙasa na cewa su sun fice daga cikin wannan kungiyar kamar yadda kuke gani wannan gidan rediyo ne na ƙasar mu na Niger shi kuma wannan na Mali ne waɗannan biyu dukkan su ne inda suka hito suka yi declaration akan cewa su sun fice daga cikin wannan kungiyar ta haɓaka tattalin arziki na yammacin Afirka wato ECOWAS wato ma'ana sai dai yawo babu abin da zamu ce sai dai mu ce ubangiji Allah idan dai hakan shine alkhairi Allah ya tabbatar mana ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mai duriya wannan shine abin da yan ƙasa suka dade suna ba wa shugabanni shawara da manyan mutane da sarakai akan cewa in dai Eh, wasa ba za ta daga Niger Nijar takunkumin da ta kaba ba mata ba tun wata tun shekarar da ta gabata wato ma'ana watan jiya tun shashi daga shekara uh, tun shashi daga wata wancan na shekarar ta gabata to kawai su fice daga ciki to kuma yau an yi ta an kare kamar yadda kuke ganin wannan lokacin a wannan lokacin kowane gidan radio na kowace kasa ya bada labaran cewa su sun fice daga cikin wannan kungiyar to jama'a assalamu alaikum <clears throat> to jama'a kowa ya ji shugabannin makaryatan duniya wanda ake kira da suna sai dai yawo wato da su da masu gidajensu yahudawa su kuma karnukan yahudawa kowa ya ga kayan kunya da suka aikata a aikace da shaida a karan kawunan su cewa su a karan kawunan su makaryata ne su har na fita a jarida wato wa'annan mutanen ku ne kuka zo kuka turo man takarar gayyata goron gayyata cewa za mu zo wa mu zamana tare da ku wato a duba a ga maslaha al'umma ya za a cire takunkumi wato sai muka buɗe zuciyarmu muka ce ku zo mu zauna tare da ku wato maslaha ku ce ko ko maslaha al'umma maslaha ku ce ko ko maslaha yahudawa ko ko maslaha al'ummar Nijar ce ku zo ku zamna ku zo mu zamna tare da ku wato a duba ya za a nema ma al'umma maslaha wato da kuka ji mun ba ku ansoshi na ilimi wato shi kenan da kuka ce za ku zuwa 25 ga wata sai muka ji ku shiru sai muka cire waya muka kira ku to ku ya aka yi muka ji ku shiru shi kenan sai kuka ce ai jirgin ku ne ya lalace saboda kuna makaryata wato kun yi amai kun lashe amanku saboda ba ku jin kunya yanzu ku ashe kungiyar ta kuma tantiriyar kungiya ce wadda take maciyata maciya ce kungiya yahuda wannan su yi shekara 60 suna sace mana arziki amma saboda sun ɗauke ku jakuna ba su iya sun saya muku jirage ko guda biyu ba idan wannan ya lalace ku yi amfani da wannan amma saboda kuna makaryata a karan kawunan ku sai muka ji shugaban ƙasar faransa dil ya kirawo alasan watara kuma ya kirawo tunubu cewa na ba ku arbawa 20 sa akwai mazo ku zo don saboda kan ma ku je wato taro ya ritsa da ku wato ku je ku yi subutar baki ku faɗi abin da mu ba mu sa ku haɗi ba don haka ku zo na baku ku arba'a ashirin sa'a sai muka ji ku har kun bayyana a wurin ko arba'a ashirin sa'a ba sai gashi muka ji kun bayyana a wurin bi ma'ana ba ku da jirgin da za ku tahowa Nijar tahiya awa ɗaya amma kuna da jiragen da za ku ɗauka ku je ku yi tahiya awa tara da shugaban ƙasar Faransa ya kirawo ku wanda shine kuke bauta a karan kawunan ku Dishar sharholiyar da kuka yi kuka dinga yi ba ku gana ko ba ku gana wato ba ku Abuja ba ku gana ba ku Abuja kuka yi wata da watanni kuna wannan sharhole duk wancan lokacin ba ku rasa jirage ba sai yanzu da kuka ji shugabanninmu sun ba ku ansa ta ilimi ansa ta ilimi sai kuka ji cewa lalle daga cikin wannan ansa wato shugabanninmu kar suke kallon ku a ilimance kun san sun fi karfin ku sun fi karfin wa'annan yahudawan da kuke tare da su